jama'at ta'atilani kaga ta'atilu sifati wa ta'atilu shuruti lamma ijtama'at eh, eh, eh, liman ijtama'a lahu ga wanda suka taru gare shi min salikina tawalladat minhuma al-qawlu biwahdatil wujudi tunda an samu ta'atilin suluki aka samu ta'atilu sifati wannan sai ya haifar da wahdatul wujudi mutadamminatu li inkari sani'i wanda sun tattaro qaryata mahalicci kore mahalicci wa sifatihi wa ubudiyyatihi ubudiyya shine suluki wa asama Allahu aba Isma'ila Allah cikin rahamansa ya tsare baban Isma'ila bi ittisamihi bi tariqati salafi saboda ya riƙe hanyar magabata fi ifbata sifati shi ya sa bai zame ba amma wajen ibada ya kai martaban ainihin eh, me yake da suna ta'ili fa ashrafu من فأشرف من أقبة الفناء shi ne mai eh, masahibul manaziri mai littafin da yake wa sharhi bi salafi bi ithbati sifati fa asrafa min aqabati fana kaga daga kan fana ya hango ala wadil ittihadi amma bai shiga ittihadi ba amma ya kai gab da ittihadi falam yasluqu wannan yasa ya bar mutane cikin abun nan da dama kowa yake ganin nashi ne yanzu nake ganin hikiman ya dauki littafin sai masa sharhi ya da madarijus salikin ne ya dauka littafin sa mafi yanci abun da yake faɗi littafin sa ne saboda bai shiga can ba amma ya je gargaran fadawa walau walau eh, wal yuqufihi eh, ala aqabatihi ya tsaya akan dandamolin wa da'awatil khalqi wa hmm eh? hmm mai ne wa wa li ala aqabatihi to ba nan shi ba wa a to na na bayane na kwaye فأشرف في عقبة الفناء أين نكو يا ha a me nake ina na tsaya ba inda ka karanta ba saboda ai zan auna ne sai neme shanawa A akabati kuma. yau ina zuwa wale kofi ko ala akabatihi to shi da nake neman shi anan wale kofihi ka gan shi ala akabatihi ko yawa to shine in ka ji ana neman dallar ina so na sai in kwatanta wannan da wannan ka san sai an karanta min dole ka kaga ne nake karanta da kana wa ishrafihi ala تلك الربوع الخرابي في وانا نباب وانا وانا ايه اجي انت انا ana ko ما eh? mai magana ne to na wannan ne abun ko <laughs> eh gaskiya ne za a iya gani abu ne ai laifin ka ne jinye baka magana a yadda gashi nan ko aka ce tun da kaga gashi ana aka bati eh, eh ya gaishe ya kai babu ko an haru wani iri ne na na haru babu ka daban na daban bugun na shi daban kama iri da yana ha to in dai lamba ta biyar babu ba ga dabiyar ba ba na ganin eh akwai wa ishrafihi ala tilka ar-rubu' al-kharabi gaskiya da aka ce a kofi kaza a kaza a kaza a kaza ziyada ƙari ne amma asali ba shi sai sa kaga bai dauke shi a sashi ba a asalin littafin babu shi ishrafihi ala tilka ar-rubu'il kharabi amma asali babu shi sai sa kaga da ya tashi mai taƙiƙi gaba da bai sashi ba sai dai nuna mutane akwai shi amma ba shi wa da'watul khalqi ilaiha a kasamal ittihadiyuna wannan sa yan ittihadi suka rantse da Allah jihuda aimanihi innahu la ma'ahu shi abu isma'ila hayta yana tare da su wa minhu ko ya innahu la ma'ahu kuma wa minhum wa hashahu Allah ki baya tare da su na ga ishe mu akau